وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو إشرين دبيوغ قوة ربيع الأول هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنا da shekara 1410 da 31 daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma mun yi bayanin fa'idoji guda hudu game da hadisi na shida hadisin annu'man bin bashir radiyallahu anhuma wanda yake cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ya kulu yana cewa innal halala bayyinun lallai halal a bayyana take wa innal harama bayyinun kuma lallai ita ma haram a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihatun kuma a tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nasi mutane da yawa ba sa sanin su faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wanda ya kiyaye al'amura masu rikitar nan, to hakika ya kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa wa man a fi waka a fil haram wanda ya auka cikin waɗannan al'amura masu rikitarwa to hakika ya auka cikin haramu karra'i yar'a haulal hima kamar mai kiwo ne wanda yake kiwo a kewaye da iyaka yushiku an yarta fihi ana ko kwantan yau da gobe zai fada cikin wannan iyaka ya yi kiwo a cikinsa ala annabi ya ce ku sani wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da nasa iyaka ala wa inna himallahi maharimuhu kuma ku sani iyaka na Allah ita ce abubuwan da ya haramta wa inna fil jasadi mubugatan kuma lallai cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salahal jasadu kulluhu idan wannan tsokan nama ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru wa fasadar fasadat fasadal jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta ɓaci to sai duka sassan jiki su ɓaci ala wa alqalbu ku sani ita ce zuciya Rawahul bukhari wa muslim wa tirmizi wa nasa'i wa ibn majah fa'idoji da muka samu mun karanta guda hudu fa'ida ta biyar da muke samu cikin wannan hadisin na annu'man bin bashir shi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba faman waqa'a fi shubuhati a fil haram wanda ya auka cikin al'amura masu rikitarwa hakika ya auka cikin haramun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna ɗaukan maganar nan ta annabi Muhammad akan fuskoki guda biyu al'awwal أن من تساهل في مباشرة الشبهات وكثر تعاطيه لها لا يأمن على نفسه إصابة الحرام وإن لم يتعمد ذلك fuska ta farko abinda malamai suke fahimta game da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ke cewa wanda ya auka cikin shubha ya auka cikin haramun fahimta ta farko malamai suna cewa mutumin da ke sakaci yana aukawa cikin al'amura da suka rikice masa bai iya gane halalcinsu ba daga haramcinsu abin da ya zamanto bai tabbatar da hukuncinsa ba halal ne ko haram sai ya auka ya aikata shi yau da gobe la ya amanu ala nafsihi isabatal haram bai iya kare kansa za a wayi gari yana auka ma haram ko da a ce ba da gangan ya nufi ba shine abinda manzon Allah ke nufi da cewa faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram al'amura sun auku gare ka ka kasa gane me halaccin waɗannan al'amura ko ko me haramcin su abinda ya fi dacewa gare ka shine ka kyale su duk wata matsala da ta auku gare ka baka iya gane halal ce ko haramun ba to mafi dacewa ka ɗauki wannan al'amarin a matsayin haramun annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idan ka yawaita auka ma ire-iren waɗannan al'amura waɗanda suka rikice maka ba ka iya gane halalcinsu daga haramcinsu ba sai ka ƙaddara cewa halal ne ka aikata mazan Allah ya ce to yau da gobe mutum zai yi ta aukawa cikin haramu ko da a ce kuwa ba da gangan yi nufi ba fahimta ta biyu anna da i'tada da fi dalika Wata ya وتمرن على الشبهات يتطور به الأمر إلى أن يتجرأ على انتهاك المحرمات ويذهب ta تعظيم الشعائر wanda ya saba aukawa cikin al'amuran da suka rikice masa al'amari ya auku mutum bai gane halaccinsa ba kuma bai gane haramcinsa ba sai ya auka ya ɗauka abin halar ne ya aikata idan mutum ya saba da haka to yau da gobe za a wayi gari da gangan ma zai aikata haramun saboda bai tsoron cewa wannan abin haram ne abin da ma ya yi shakkansa shakka yake shin wannan abin halal ne ko haramu sai ya aikata malamai suka ce to abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi yau da gobe mutumin ya saba ma auka ma shubuha don haka ko da haramun ce ta bayyana gare shi ba zai bata ba wa yazhabu anhu ta'zimu sha'air Abin da ake fata a samu game da musulmi na girmama shari'ar musulunci wannan abin za a rasa shi tattare da wannan musulmin ba zai rika daraja sunnonin annabi muhammad ba shi yasa aka samu wani hadisi wannan hadisin muhammad nasiruddin al-albani allah ya masa rahama ya ce hadisin yana da rauni a cikin suna sunan tirmizi hadisi na 435 la يبلغ العبد abdu an من min حتى يدع hatta لا ma la ba'sa bihi به lima bihi النبي wai annabi sallallahu alaihi يتي yace mutum baya isa darajar masu kiyaye Allah domin bautan Allah yana da martabobi akwai daraja ta almuttaqin idan ka kai wannan daraja kana cikin mutanen da suke kiyaye dokokin Allah su ake cewa almuttaqun to mutum baya isa wannan daraja sai an waye gari yana barin abin da babu laifi game da shi saboda tsoro kada ya auka ma abin da ya zan sa akwai laifi wato abin nufi idan kana so ka zan cikin bayin Allah na kwarai to wannan abin sai aka ce babu laifi in an ce babu laifi ba wai ana nufin halal bane duk abin da aka ce babu laifi kaga ba a ce maka halal bane kai tsaye to idan kana so ka kai daraja ta almuttaqin sai ka rika barin duk wani abin da aka ce la ba asabihi babu laifi idan an ce babu laifi sai ka ɗauka akwai laifi amma idan ya yazan an ce ai babu laifi sai ce a to tunda babu laifi ko da dai bai kai daraja ta alhalal ba ai sai in aikata to yau da gobe daraja ta haram za ta faɗi gare ka ba za ka rika tsoron aikata shi ba hadisin yana da rauni amma ibnu hajar al-asqalani a inda yake sharhin wannan hadisin hadisin annu'man bin bashir a cikin sahihul bukhari ibnu hajar a cikin fathul bari da ya kawo wannan hadisin ko da shike yana da rauni sai ya ce wa yu'ayyiduhu riwayatu ibn hibban akwai wata riwaya ta ibn hibban riwayar ta annu'man bin bashir wacce take karfafa wannan hadisin na al imamu tirmidhi wanda ake sa yana da rauni ana son musulmi ya rika nisantar abin da aka ce babu laifi saboda tsoron kar ya auka cikin abin da ya zan akwai laifi hadisin yana da rauni sai ce to amma ai wannan hadisin na Uman bin bashir yana da riwayoyi daban-daban innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas yana da riwayoyi da dama akwai wata riwaya wacce babu ita a sahihul bukhari babu ita a sahihu muslim babu ita a sunan tirmizi babu ita a sunan nasa'i wa sunan ibn maja amma akwai hadisin a cikin littafin ibn hibban kuma riwaya tana da inganci ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 896 annu'man bin bashir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa ij'alu bainakum wa bainal harami sitratan min al halal wannan riwaya ba kamar waccan ba innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kaseerun minan nasi wannan riwayar ta ibn hibban an-nu'man bin bashir yace annabi yace sallallahu alaihi wasallam ij'alu bainakum wa bainal harami sitratan minal halal ya ku musulmai ku yi kokari ku sanya mu kanku iyaka tsakanin halal da haram in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku saka makawunan ku iyaka tsakanin halal da haram na'am mun sani akwai halal mun sani akwai haram menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da iyaka tsakanin halal da haram shine abin da ake cewa la ba'sa bihi wannan abin halal ne dama da kai wancan abin haramun ne hagu da kai akwai abin da ke zuwa tsakanin halal da haram shi ba a ce masa halal sannan ba a ce masa haram manzon Allah ya ce to wannan tsakanin ku sanya ta zama sutura amma suturar da za ku sanya ta zama minal halal me manzon Allah yake nufi duk abin da ya tabbata yana tsakanin halal da haram to ka ɗauke shi haramun ne suturar da za ta zama tsakanin abubuwa biyu ɗin nan gare ka ya zamanto ita ce haram annabi ya ce man fa'ala zalika istabra'a li irdihi wa dinihi wanda ya aikata haka to zai kubutar da mutuncinsa da kuma addininsa duk sa'ilin da al'amari ya rikice maka baka gane ba shin wannan abun halal ne ko kuwa haramun abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kaddara wannan abin haramun ne sai ya ce wa manir ta'afihi wanda kuwa yake kiwo a tsakanin halal da haram kana kalmurti ila jambil hima kamar mutum ne yake kiwo a gab da iyaka gab da iyaka ga daidai shinge na wani gonar wani tana gefe sannan makiyayi ya kawo dabbobinsa kusa annabi ya ce yushi ko an ya fihi ana tammani yau da gobe zai fada shingen don haka me ya kamace ka tun daga iyaka tsakanin halar da haram ka nisance ta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi innal halala haythu yukhsha an yaqula fi'luhu mutlaqan ila makruhin aw haramin yanbaghi ijtinabuhu duk sa'ilin da ya zamanto ga halal nan a fili amma sai ya zama ana tamani idan aka aikata wannan halal ɗin zai iya kai mutum ga aikata makaruhi ko ma ya kai shi ga haramun to wannan halal ɗin ka nisance shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan har ma malamai suna bada misali kal iksari masalan min at-tayyibati ya to ɗabi'ar ka ita ce cin daɗi a ko da yaushe to waye ce kar a ci daɗi ga aya nan a cikin alqur'ani qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi waye ce kar ku yi ado waye ce kar ku yi haramun Allah ke tambaya ya haramta babu to amma malamai suke cewa yawaita cin daɗin yana iya kai ka in ma ga makaruhi ko kuma ya kai ka ga haramun to don haka inda hali ka rage wannan magana ce wadda take bukatan zurfin tunani malamai suka ce fa innahu yuhawwiju ila kasratil iktisabil muqi fi akhdhi ma la yastahiqu ya zamanto da safe zaka ci ganda ka ci naman kaza ayi ma farfesun kifi ayi wannan ayi wancan da rana a kuma da yamma ayi malamai suka ce akwai bukatar na farko ya zamanto sana'arka tana da karfi kuma kullum sai ka karfafa ta sannan akwai bukatar ka zamanto dukiyarka tana haɓaka a ko da yaushe ranar da aka ce ka samu talauci rigima ta same ka domin ranar da ba ka da kuɗin sayan wannan abin ko dai kai ko matarka ko ɗanka dole sai an samu matsala a gidanka to don haka ashe kenan yawaita cin daɗin nan yana iya kai ka imma aƙalla kenan ga makaruhi ko ko ma kai ka ga haramun me yasa aka ce zai iya kai ka ga haramun ranar da daɗin ba a same ta ba to sai a fara tunanin wace hanya zan samu kuɗi ba wai tunanin ya kamata in bar jin daɗin ba an san na ina jin daɗi tsawon shekaru yanzu a ce ban ci ba to idan dukiya ta zo man na haram sai ya karɓe ta saboda ya biya wannan bukata me dalilin aukawansa ga haramun shine fadawa cikin wannan yawaita cin abin da ya zamanto halal ne gare shi aw yufdi ila batarin nafsi ko kuwa akalla yawaita cin daɗin yana iya sa ka ka zamanto mai takama ka zamanto mai alfahari wa aqalla ma fihi al-ishtigalu an mawaqif al-ubudiyya mafi karancin illa da ake samu ga mutumin da yasa dadi a gabansa shine za a same shi da nauyin jiki wajen bautan Allah maimakon a samu kana sarrafa dukiyanka wajen abin da zai jawo maka lahira za a samu kullun hidindimu kake na duniya wa haza ma'lumun bil adati mushahidun bil iyal wannan ba abu ne fakakke ba kowa ya sani duk wanda zai sa tunani mai zurfi ya sani mutumin da ya saba ma kansa jin daɗi yau da gobe sai an tarar da wata illa tare da shi kuma maganar ba tamu bace tana cikin fathul bari mujallar na farko shafi na 127 da umdatul qari na sharhi na sahihul bukhari na badruddin al-aini mujallar na farko shafi na 301 akwai wani littafi da ake kiransa al-istiqamatu fi mi'ati hadisin shafi na 98 sayyiduna umar yana cikin khulafa'ur rashidina sayyiduna umar yake cewa kunna ala zamani rasulillah mun kasance a zamanin manzon Allah Musa Habbai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da'u tis'ata a asharil halal idan aka ce ga halal guda goma Allah ya halatta mana abubuwa goma in ji sayyiduna Umar sai mu ɗebi tara mu kyale mu ce ba masu guda ɗaya za mu ɗauka me yasa makhafatal wuqu'i fil haram saboda tsoron in mun karkare halal baki ɗaya me ya rage sai mu tsallaka mu faɗa shingen haramun to bari mu rage mu nisantar da mu kanmu tazarar da ke tsakaninmu da haram ta zamanto tana da yawa an ba mu halal goma sai mu ɗauki ɗaya ba mu gama cinye halal ɗin ba bare kwaɗayi ya zo mana na auka ma haramun in ji sayyiduna umar anas bin malik allah ya ƙara masa yarda yake cewa innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum yana sahihul bukhari kitabul buyu hadisi na 2051 yace ku a yanzu yana magana sahabin manzon Allah lokacin da yake maganan yana magana ne ga tabi'ai ba mu ne yanzu ba yace yanzu ku kuna aikata wasu abubuwa hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r a idanunku waɗannan ayyuka kuna ganin ƙanana ne gashi ya fi su ma kauri ƙanana ne ba matsala kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi min al-mubiqati mu ko sahabbai a zamanin manzon Allah waɗannan abubuwa da kuka rena muna ɗauka cikin manyan abubuwan da ke nutsar da mutum a wutar jahannama a yanzu ko rena su yana gaya matabi'ai to da Anas zai tashi a yanzu fa me zai ce shekara dubu da ɗari hudu rabuwan mu da zamanin manzon Allah yana gaya ma tabi'ai ku yanzu kuna aikata al'amura da kuke ganin ƙanana ne a idanunku ba su da girma mu ko a zamanin manzon Allah muna ɗauka suna cikin manyan al'amura akwai hadisi wanda ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ijtara ala ma yashiku fihi min al ismi duk wanda ya saba auka ma abin da yake zaton cewa laifi ne kana zato wannan abun laifi ne domin duk abin da zaka aikata dole sai ka samu shakka a zuciyarka ko dai a samu tabbaci a zuciyanka halal ne ko kuwa a samu kana shakkan wannan abin anya halal ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya saba aikata abin da yake shakkansa yana kokonto anya ku halal ne sai ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yace o shi ku ayi waqi'a mastabana yau da gobe ana tamanin wannan mutumin in ya ga haram karara zai auka mata don haka maganin bari ba a fara ba abinda duk ya zama shakka ya shiga zuciyarka akan halaccinsa ka nisance shi me yasa saboda shaidan haka nan yake bin dan adam ya tadarraj ma'a bani adam yana bin ka mataki mataki ya ɗauke ka daga ƙaramin mataki ya kai ka zuwa ga babban mataki yau da gobe har ya samu mallakan zuciyarka don haka abin da ya zamanto wasi ya shiga gare ka game da halaccinsa ka yi ƙoƙari ka nisance shi kawai in ba haka ba za ka faɗa cikin tarkon shaidan wala ya zalu bihim hatta ya ka'u fil makaruhi tunani ya zo maka a zuciya anya wannan abin haram ne kuwa ko halal sai ka barin sa sai ka dauke shi halal to yau da gobe idan aka ce maka wannan abun makaruhi ne sai ka ce to ai bai kai haram ba babu laifi bari mu taba to daga makaruhi fa wa minhu ila sagair sai a wayi gari in ka aikata abu a ce wannan abin ba shi da kyau sai ya ce to a wani babi yake tunda zunubin ma iri iri ne akwai babba akwai karami sai a ce ai karamin zunubi ce ai to babu laifi kaga an je ma karamin zunubi daga makaruhi wala yarda bi zalika shaydan ba zai kyale mutum ba bal yuhawil ma'akum hatta yakruhu hatta yatruku dinallah ba zai taba barin ka ba sai an waye gari ka bar addinin Allah baki sa da ka aikata abu an ce wannan abun faridda ne sai ya ce to ai Allah yana karban gafara ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سورة النور يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني الله يتي لا تتبعوا خطوات الشيطان كركرك أبين تاكو شيطان دون أبين دا وسواسي يشي غزوتي يركا أكنسك بشي idan ka ki barin sa to yau da gobe za a gwayi gari kana auka ma makaruhi daga makaruhi sai haram daga haram sai manyan zunubai waɗanda za su iya kai mutum ga shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi samu gani fa'ida ta shida wannan hadisin yana gwada mana yadda ake mu'amala da mutumin da dukiyarsa ta zan cikinta akwai haramun annabi sallallahu alaihi wa ya ce mana faman waqa'a fi shubuhati wa a fil haram mutum ne aka tabbata dukiyarsa ba halal bace tsantsa yaya mu'amala da wannan mutumin take nisantar mu'amala da shi shi ya fi ma ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn al-qayyim a cikin bada'i'ul fawaid mujallal na uku shafi na 257 ya bada misali Ya ce haram yana zuwa ta fuskoki guda biyu mutane waɗanda suke samun dukiya ta hanyar haram waɗannan hanyoyin guda biyu ne na farko an ya kuna mahzuru muharraman bai ainihi ya zamanto ainihin mu'amalar su ɗin haram ne ainihi a zahiri babu ko shakka a kai kaddami kamar mutumin da ke sai da jini kai tsaye jini yake sayarwa kaga wannan haram ne tsantsansa walbaula ko ko wanda ke sai da fitsari ko wani abu haka nan wasani hanya ta biyu da mutum ke samun dukiyarsa ta hanyar haram an ya kuna muharraman li kasbihi la annahu haramun fi ainihi ya zamanto dukiyarsa din ba haram bace ita hanyar da ya samu dukiyar ce haramun sai ya ba da misali ya ce kaddir hamil maksubi masalan kamar misali mutum ne dan fashi ya yi fashi ya kwace kuɗi ai kuɗin ba haram bane hanyar da ya bi ya samu kuɗin shine haramun ko to don haka an samu hanyoyi guda biyu fa hadha al-qismu thani wannan mutum kashi da biyu wanda ya zamanto ya samu dukiyansa ta hanya ta haram la yujibu ijtinabul halali wala tahrimuhu albatta Allah maɗaukaki bai haramta maka mu'amala da dukiyarsa ba bal idza khalata malahu dirhamu haramin aw aksar minhu da a ce mutumin da ya zamanto dan fashi ne ya tara dukiyarsa ta hanyar fashi lokacin da Allah ya sanya nadama a zuciyarsa ya gane cewa ya kamata ya tuba ga Allah maɗaukaki to abin da zai yi kawai a kharaja miqdaral haram sai ya kimanta adadin dukiyan da ya samu ta hanyar haram din nan in ya kimanta sai ya cire wannan dukiya ya maida wa masu shi Ko koko ya ba da su sadaka shikenan Allah tabaraka wata'ala yana gafarta masa laifin shi matukar babu sauran hakki da ke tsakaninsa da bayin Allah kenan abin da ake nufi ba wai sai ainihin kuɗin da ya ƙwace daga wurinka ne zai maida maka ba ko da a ce wani kuɗi ne na daban ya ɗauka ya baka matukar kiman kuɗin ya kai adadin abin da ya ƙwace a hannunka shikenan Allah yana karɓan tubansa domin asalin haramun ɗin ba wai yana jikin kuɗin ba da yana jikin mu'amalarsa ne don haka akwai bambanci tsakanin mutumin da sana'arsa ce haram da kuma wanda aikinsa ne haram ta hanyar haram ya tara dukiya an sani amma wace hanya misali aikin da yake yi aiki ne na haramun kamar mutumin da ya zamanto mu'amalarsa ita ce ce kudin ruwa ka kaddara da misalin ma'aikacin banki wanda ya samu dukiyarsa ko ko wanda ke ajiya a banki ya samu riba kaga ainihin kudin ba shine haramun ba mu'amalarsa ce haramun saboda haka ana magana akan mu'amala da mutumin da dukiyarsa cikinta akwai haram malamai suke bambanta tsakanin abubuwa guda biyu din nan alharamu li zatihi wal li kasbihi ya kamata mu bambanta alharamu li zatihi wato shine mutumin da ainihin kuɗin ya zamanto haramu kamar mutumin da ya je ya sato kuɗi kaga kudin kansa ba nashi bane wanda shi ake cewa alharamu li zatihi asalin haram din tsantsa ne ya rike a hannunsa amma mutumin da wani aiki yayi kafin ya samu kuɗin in ma ya ajiye kuɗinsa a banki sannan kuɗin ya haihu kaga dai akwai shubha a kai kenan don haka haramun ɗin ba ainihin kuɗin ba ne likasbihi hanyar da ya samu kuɗin ne haramun ko kuwa mutumin da ya zama to ɗan fashi kamar yadda aka bada misali to mu'amala tsakanin mutane biyu ɗin nan akwai bambanci akwai hadisin da al'imamu ahmad ya ruwaito mujallar na biyar shafi na 294 da kuma al'imam abu dawud a cikin as-sunan kitabul buyu babu fi babun fi tinabi shubuhati hadisi na 3332 hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wannan hadisin malamai suke dogara da shi suyi bayanin bambanci tsakanin alharamu li zatihi wal haramu li kasbihi abinda ke tsakanin shine mutumin da ya zamanto hanyar da ya samu dukiya ne haramun in ya ɗauki kuɗin ya baka kyauta zaka karba in ya baka sadaka zaka karba za ka yi mu'amala na kasuwanci da shi amma mutumin da ya zamanto dukiyarsa alharamu li zatihi ne wanda mutumin in ya baka kyauta baka karba in ya baka sadaka baka karba sannan kuma baka ma mu'amala na cinikayya da shi kamar misali mutumin da ya tabbata barawo ne ya samu dukiyarsa ta hanyar sata kaga dukiyar ita kanta ita ce haramun to wannan mutumin in ya baka sadaka haramun ne ka karba saboda dukiyar ba tashi bace idan ya baka kyauta haramun ne ka karba kuma in ya zo sayan kaya a wurinka haramun ne ma ka yi ciniki da shi saboda ka tabbatar wannan dukiyarsa haramun ce me yasa ake bambanta tsakanin abubuwa biyu din nan saboda hadisin Jabir Jabir ya ce kharajna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin an yi mutuwa a garin Madina wata rana muka fita jana'iza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi an binne wannan gawa raja na lokacin da muka dawo laqina da'iya imra'atin min quraish sai ga wani mutum ɗan sako ne wata mata ba quraish ya ta aiko shi amma a garin madina ta aiko wannan mutumin zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah inna fulanatan tad'uka wa man ma'aka ila ta'amin wance ta turo ni in kira ka ba kai kaɗai ba kuma har ma duk wanda ke tare da kai ta shirya maka abinci na liyafa saboda ka ci kuma ba kai kaɗai ba tana magayyatan duk wanda zai iya zuwa matukar kuna tare jabir ya ce fansarafa fansaraf da ma'ahu sai annabi ya juya daga wurin sallallahu alaihi wasallam da mu eh, da shi sauran sahabbai duk muka juya muka bi shi muka isa gidan wannan mata fajalasna majalisal gilmani min aba'ihim mun taho sai ya zamanto mu yara an ware mu gefe guda saboda jabir yana cikin yara a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro karami ne aka ware mu su iyayenmu suna zaune a gefe wannan yake nuna maka cewa babu laifi dan babban mutum ya ware abincinsa daga yaro tun daga shi yadda auku a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mun zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna baina aidihim thumma ji'a bi ta'am sai aka kawo abinci fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya hannunsa a cikin abincin wa wada alqawmu aydihim mutane duk suka sa hannayensu a cikin abincin amma babu wanda ya ɗaibi abincin ya fara ci yana jira ya ga manzon Allah ya fara cin nashi fa fatana lahul qawm sai sauran jama'a suka lura da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaluku luqmatahu yana ta tauna na lomar da ke bakinsa la ha bai haɗe ba yana ta taunawa yana ta taunawa dattawan da ke wurin farafa'u aidihim sai duk suka daga hannayensu wa gafalu anna amma kuma dattawa sun manta yara sun manta ba su hana yara ba kar su ci fa sun mazakaru sai suka tuna fa aka zo bai aidina sai suka zo wuf gare mu mu yara faja'ala ar-rajul yadribu luqmata bi yadihi mutun ya buge hannun yaro halla da ke hannunsa ta fadi hatta tasquta dan dai a hana su ci saboda kada su riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cin wannan abincin ka duba yadda sahabbai ke biyayya ga manzon Allah da yanda suke girmama annabi Muhammad sun ga annabi ya sa hannu a abinci ya ɗiba ya saka a baki ya tauna amma ba za su ɗiba su ci ba sai sun ga manzon Allah ya haɗiye radiyallahu anhum ajma'in thumma amsaku bi aidina dattawa suka kama hannayen yara suka rirrike saboda kada yaro ya fara cin abinci kafin manzon Allah ya ci nashi yanzuruna ma yasna'u rasulullah suna jira su ga mai manzon Allah zai aikata annabi yana ta taunawa yana ta taunawa yana falafa ba can jimawa sai manzon Allah ya tofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofar fa alqaha faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajidu lahma shatin ina jin naman akuya ne wannan ukhizat bi ghairi izni ahliha kuma akuyan an kama ta an yanka an dafa babu izinin masu akuyan ina jin haka a jikin naman nan faqamatul mar'a wata riwaya aka ce fa arsalat nan take aka aika wa matan wata riwaya aka ce a'a tana gurin ne sai ta miƙe ta tace ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innahu kana fi nafsi an ajma'aka wa man ma'aka ala ta'amin wallahi da dadewa tunani ya zo a zuciya na in shirya maka liyafa abinci kai da sahabbanka na dade ina wannan tunani to wannan tunani da ya taho min a zuciya na karfafa fa arsaltu ila al-baqi' sai na aika kasuwar da take baqi'a a nema min akuya falam ajid shatan tuba ban samu akuyar da ake saidawa ba duk akuyoyin sun ƙare ni ko na yi azamar sai na shirya maka liyafa fa arsaltu ila li sai na aika ma wani makwabci na wannan makwabcin na waka dishtara shatan ya riga ya sai akuya sunan shi Amiru bin Abi Waqqas makwabci na yana da akuya da ya saya na aika masa na ce a a shatan amsin ah, min albaki cewa ya sayi akuyarsa a jiya wannan kasuwa sai na aika wa makwabcin nawa na ce masa an arsil ilayya bi samaniha ka aika min kuɗin wannan akuyan zan biya ka zan biya ka saboda ga abinda da nake so in yi da wannan akuya zan yanka ta in shirya liyafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yujan lokacin da dan sako ya tafi gidan makwabcin nawa Amiru bin Abi waqas bai taras da shi a gida ba sai ya taho ya ce min ai makwabcin nawa baya gida fa arsaltu ila mar'atihi sai na aika wa matarsa inji matan sai na aika wa matar makwabcina na ce mata to ga damuwa da take gabana ni na yi azama sai na yi liyafa ga manzon Allah eh, na ce mata don haka ina son ki turo min akuyan nan in ya dawo sai ya faɗi kuɗinsa a biya shi fa arsalat biha ilayya sai matan ta turo min akuya ni ko na sa aka yanka ni shirya ma abinci kaga matan ta yi gwaninta ashe mata ba ta da iko akan dukiyar mijinta sai da izininsa wannan ya dace da hadisai masu yawa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin nufi yaya za a kama akuyan makwabci a yanka ba tare da izininsa ba don haka wannan naman haramun ne فقال alaihi salam sai manzon Allah yace at'imihi asara usara ku bar abincin ku ɗauki abincin ku ciyar da bayi رواه ahmad wa abu وجود wa في تخريج iraqi fi takhrij al كده hadisi ne wanda ke da inganci to anan malamai suna ɗaukan hadisin na a matsayin cewa ashe halal iri biyu ne akwai haram iri biyu ne akwai haramun da bai taba inganta a ci wannan haramun din amma akwai haram da yana iya inganta a ci shi illa dai manyan mutane muhimmai su ne ba a son ya zamanto sun kusanci wannan haramun din me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki cin naman kuma ya hana sahabbansa su ci naman amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauki naman a ciyar da fursunoni ai su ma mutane ne me yasa manzon Allah ya bada damar a ciyar da su kaga yana nuna akwai waɗanda an halatta musu mu'amala da haram kenan wannan shi yake gwada cewa annabi ya yi haka ne a matsayin tsawatarwa gare ta ba wai saboda haramun ne a ci wannan abincin ba domin cikinsa akwai shubha ومن ثم يحل الانتفاع بالماء المكتسب من حرام باتفاقه في المصالح في المصالح العامه malamai suke hukuntawa a dalilin wannan hadisin idan aka samu haram haram din nan ba haramun ne bi ainihi ba haramun ne li kasbihi ba haramun li ainihi ba haramun li kasbihi haramun wanda aka same shi ta wata hanya na sana'a ba shi kansa haramun din ne tsantsa ba misali kamar a ce akuyan ta sata ce kaga wannan haramun li kenan ko amma wannan akuya ba ta sata bace an aika wa makwabci ana bukatan a sai akuyarsa ba a tarar da shi a gida ba matarsa aka ce mata to ki turo mana akuyan nan in ya dawo sai ya aiko mana labarin kuɗin sai mu biya shi wannan ka ce masa haramun lizatihi la ba haram ne lizatihi ba amma haramun ne li kasbihi wace hanya aka samu akuyan hanyar ce ta haramta to sai malamai suka ce idan aka samu irin wannan dukiya halal ne a yi amfani da ita fil masalihil amma abin da ya shafi maslaha ta al'umma maslaha ta al'umma abin da ya shafi gina masallaci gina makaranta don haka da mutum zai taho da dukiyan da ya samu na riba ta hanyar bankuna kaga haramun li kasbihi ba haramun li zatihi bane za a karbi wannan dukiya a gina masallaci a gina makaranta amma shi haramun ne ya ci sannan kuma wasu mutanen kwarai bai kamata a ce sun yi mu'amala da shi ba za a yi amfani da dukiyar ta wajen raye addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan akuyan a ba ma bayi su ci domin bayi mallaka ne na al'umma yana daidai da sauran abubuwa da al'umma suka mallaka kamar makaranta kamar masallaci da sauransu haka nan muhammad ibn salih al ne yake faɗa a cikin sharhu kitabi tauhid mujallar na uku shafi na 138 yake cewa قال آخرون ما كان محرما لكسبه فإنما اسمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباه من الكاسب wannan mutumin ya samu dukiyansa ta hanyar haram hanyar da ya samu dukiyar ita ce haram ya tara dukiyansa to kai ba haram bane ka amshi dukiyan nan in ma ta hanyar kyauta ko sadaka ko ta hanyar cinikayya zunubi yana kan wanda ya samu dukiyan baya kanka kai da kai kai da ka samu dukiyar ta wannan ta hannunsa ta wata hanya ta daban bi dalili me yasa aka ce haka akwai hujjoji da yawa wannan kissa da muka bada hujja guda ce hujja ta biyu anna rasul sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman li ahlihi rawahu al-bukhari wa muslim hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na 1954 sahihu muslim hadisi na bakwai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci wajen bayahude ya kai gida iyalansa suka dafa suka ci a nan ka yi tunani na biyu wa akala min shatin lati ahdat halahul yahudiyya bi khaybar an tafi yakin khaybar bayahudiya ta shirya abinci ta yanka akuya ta dafa abinci ta yi kyautar abincin nan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sanya guba a cikin abincin manzon Allah ya amsa gayyatanta ya ci wannan abincin na uku wa ajaba da'awatal yahudi ba yahudi ya zo ya samu annabi muhammad ya ce ina gayyatar kaliyafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyatar ba yahudi ya je kuma ya ci abincin ba yahudan hadisin yana cikin almusnad mujallar na uku shafi na ɗari biyu da goma me dalilin kafa hujja da waɗannan maganganu muhammad ibn salih ya ce yace min al-ma'lum anna al-yahuda ma'zamuhum ya'khuduna riba wa ya'khuduna as-suht ka riga ka sani kan gaba a duniya babu masu cin riba irin yahudawa su ne ma wanda ayar alqur'ani ta tabbatar mana duk cikin al'ummar duniya babu al'ummar da ayar alkur'ani ta nuna cewa suna cin riba sai ba yahudi in aka ce riba ana nufin kudin ruwa hanyar sana'ar su kenan su ci haram da sauransu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci wajen bayahuda ya ciyar da iyalinsa bayahudan ta ya aka ya samu abincin da kuɗin riba ya sayo abincin sai kuma gashi manzon Allah ya sayi abincin gurin bayahude ashe haramun din nan bai tsallaka daga kan bayahude zuwa ga manzon Allah ba me yasa bai tsallaka ba saboda haram din haramun ne li kasbihi ba haramun li zatihi ba hanyar da aka samu dukiyar ita ce haramun wannan hanya ko ta a akan wanda ya samu dukiyar ba ta tsallakawa ta hau kan wani wanda ya samu wannan dukiya ta hannunsa sannan na biyu ba yahudiya ta yanka akuya ta kawo shi ga manzon Allah ya aka yi ta samu wannan akuya da kuɗi ta saya ya aka yi ta samu wannan kuɗi ta hanyar riba kuɗin ruwa amma manzon Allah ya ci abincinta ba yahude ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa liyafa manzon Allah ya amsa masa ya aka yi shirya abincin gidansa ta hanyar riba da haramun amma manzon Allah ya ci don haka in mutum ya zamanto hanyar da ya samu dukiyan haram dukiyarsa ta haram ta haramta ne ta hanyar da ya samu babu laifi don an yi mu'amala da shi ma'aikacin banki ya ba da sadaka Allah ya sa kama da alheri karba amma barawo ga sadaka za ka karba ba za ka karba ba saboda shi wancan haramun lizatihi dukiyar ba tashi ba ce amma fa wannan duk magana da muke yi muna magana ne a lokacin da mutum yake da rai ake bambanta haram ɗin in ma li zatihi ko li kasbihi da zaran ya mutu ba a bambantawa matukar dukiyan da mamaci ya samu ta haram ne wannan dukiya ba a gadonta ya kamata mu gane idan yana da rai ana maganar yadda ake mu'amala da shi ta hanyar dukiyansa ana la'akari da hanyar da ya samu dukiyan guda biyu in ma haramun li zatihi ma haramun li kasbihi amma idan ya mutu sai aka ce ai babanmu hanyar da ya samu dukiyar nan ta haramun ne to ba a bincike haramun li zatihi ko li nafsihi gaba ɗaya dukiyar nan ba za ku gaje ta ba idan haramun li zatihi ne dole a maida wa mai ita idan haramun li kasbihi ne dole a yi sadaka da ita kenan dai ala kulli halin ba a gadon haramun ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 29 shafi na 307 wasu ila an murabin khallafa malan wa waladan wa huwa ya'lamu bi halihi gafata malam babanmu ya rasu amma cinikin da babanmu ke yi mutum ne mai cinikin kuɗin ruwa ya ba da bashi ya yi ƙari mun riga mun san sana'arsa fa ya kunu halalan lil walad bil mirasi aula shin wannan yaro tunda ya riga ya san hanyar da ubansa ya samu dukiyan halal ne ya ci wannan dukiya ko kuwa haramun sai shekul islam ya ce ammal qadru alladhi ya'lamu al walad annahu riban shi wannan yaro zai yi iya ƙoƙarinsa ya tabbatar da dukiyan nan da ya samu wajen mahaifinsa percentage na dukiyan adadin nawa ne ya tabbata cewa kuɗin ruwa ne idan ya tabbatar da percentage ɗin tunda akwai takardun banki da sauransu akwai takardu na mu'amalarsa da sauransu yana iya ƙoƙari ya iya ganewa idan ya gane adadin percentage na dukiyan da ya zamanto an same ta ta hanyar interest na banki fa yukhrijuhu sai ya fitar da wannan imma an yaruddahu ila ashabihi in amkana idan ya kasance dukiyar ta aka yi to ya mayar mai ita in zai iya wa illa in bai iya ganewa kamar misali idan ya zama to mutumin barawo ne ya tara dukiyarsa ta hanyar sata ba a iya gane dawa dawa aka je aka yi masata din ba bare a maida musu dukiyarsu to abin da za a yi ya tasaddaqu bihi sai yi sadaka da wannan adadin da ya tabbatar an same shi ta hanyar haram wal baqi sauran abin da ya rage la ya harumu alaihi ba haram ne gare shi ba lakinnal qadaral mutashabbih sai dai dole za a samu wannan ya tabbata ta hanyar halal ne babansa ya samu wannan ya tabbata ta hanyar haram ne babansa ya samu ya ware haram ya ware halal shekul islam ya ce to dole za a samu wanda ke tsakatsaki ya kasa gane hanyar da aka samu wannan dukiya to wannan shi ake to ya rabu da wannan dukiya ya bada ita sadaka shi yafi Allah ya samu gani fa'ida ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace karra'i yar'a haulal hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo kewaye da iyaka yushiku an yarta fihi ana shakkan mai kiwon nan yau da gobe zai fada cikin wannan iyaka din wannan misali na annabi sallallahu alaihi wasallam isharatun ila annahu la yajuzu lil insani an ya al halal ishara ce da manzon Allah ke mana cewa bai kamata a samu musulmi yana ketar halal har ya fada ma shubha ba ƙoƙari za ka yi hanyar abincinka wannan hanya ta zamanto halal ne tsantsa ba a shakka a kanta duk wata hanyar da ya zamanto ana shakkanta to ka yi ƙoƙari ka nisance ta wannan shine abin da manzon Allah ke mana misali da mai kiwo wanda ke kiwo kusa da iyaka wannan ya dace da ayoyin alƙur'ani da yawa inda Allah madaukaki yake mana irin wannan gargadi kamar a suratul baqara tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun iyakoki na Allah haramun ne musulmi ya ta rasu. wata ayar kuma ita ma tana suratul baqara Allah ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun Allah ya ce waɗannan iyakoki ne na Allah kada ku kusance su kar ku kusanci iyakokin idan aka ce ga iyakan halal to ka nisanci iyakan kar ma ka zo karshen sa shine abinda abinda sayyidina Umar yake cewa idan aka ba mu halal guda goma sai mu ɗauki guda ɗaya mu kyale tara kaga ai sun nisanci karshen eh, halal bare su faɗa ma haramun sannan ga aya ta suratul isra wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina abinda ke wato iya kai ka ga zina shi kansa ma ba a son ka yi shi ba zinan kanta ba kaga wannan ya dace da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake bada misali da mai kiwo a kusa da iyaka yau da gobe za a wayi gari ya fada ma wannan iyaka ya saka dabbobinsa suna kiwo wanda kai tsaye abinda hadisin yake nuna mana shine haramun ne mai kiwon dabbobi yayi kiwon dabbobi kusa da gonakin mutane kai tsaye wannan shine fassarar hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hukuncin shine man taraka hutar a qurba zar'i gairihi fa atlafathu bamina ma afsadathu min az-zar'i ala sahih wanda ya kyala dabbobinsa suna kiwo kusa da gonar wani sai waɗannan dabbobin suka fada suka yi ta'adi hadisin annabi yana nuna mana cewa dole sai ya biya dan me ya bar dabbobinsa suka mazo kusa da iyakan gonar wani wannan shine ka'idar da malamai suka ɗauka na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih abinda ake la'akari da shi farko shine a tunkuɗe barna da za ta iso ga mutane wanda shine farko kafin la'akari da abinda zai jawo amfani ga al'umma ka'ida ta usulul fiqh بالتباعد مما يخاف والوقوع فيه in zanna salama fi muqarabatihi malaman usul suke cewa duk abin da ake tamanin aikata shi zai iya kai mutane ga shiga haram to nisantar wannan abin shi yafi in ka duba littafai na al-ashbahu wan haka zaka gani don akwai littafai da malamai suka rubuta musamman akan waɗannan ka'idoji na usul kamar littafin al-imam subuki ibn subuki al-ashbahu wan nadha'ir akwai littafin ibn nujaym shi ma al-ashbahu suna magana akan wannan ka'ida abin da zai iya kai musulmi ga aikata haram wannan abin a nisance shi shine dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih wannan kiwo maslaha ce ga makiwaci ya kiwaci dabbobinsa amma ana la'akari da barnan dabban tukuna kafin amfanin da shi ne kiwon nan zai samu farkon abin da za a yi la'akari shine wace barna dabban za ta haifar saboda haka a nisanci abin da zai iya kai ga barnan kafin la'akari da amfanin da za a samu idan an yi kiwo Ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam inda yake sharhin wannan hadis hadisi na shida na al-arba'un nawawiyya yake cewa yustafadu min al-hadisi anna mawqifan nasi tujaha shubuhati ala aqsami mutane kashi kashi ne game da abin da ya zamanto shubha abin da ya zan ya rikice ba a gane halal bane ko haram zaka samu mutane kamar kashi uku ne kashi na farko man yattaqi hadhihi shubuhat akwai wanda ke ta kokari ya nisantar da kansa game da duk abin da ya zan cikinsa akwai shubha kasuwanci yake yi to yana tabbatar da baya sai da komai sai halal duk wani abin da ya zama akwai rikitarwa game da hukuncinsa zaka samu yana nisantar shi ba zai sai da shi ba to wannan kashi da farko kenan waɗanda Allah ya sanya musu a attaqwa ‘yan kasuwa masu kiyaye dokon Allah kafin ya sai da wani kaya sai ya tabbatar da halaccinsa wannan kashi guda kenan kashi na biyu man ya kawo fi shi babu ruwansa komai ya samu zai sayar da halal da abin da ba a tabbatar da halaccinsa ba zai kama ya saida ko ya kama ya mu'amala da shi to wannan kad arada nafsahu lil wuqu'i fil haram duk dan kasuwan da ya zama mu'amala sa kenan bai damu da ya takaita ma kansa akan halal ba zai ringa auka ma shubha to yau da gobe zaka samu cikin abubuwan da yake sayarwa akwai haram sannan kashi na uku za a tarar da man kana aliman bi hukumiha wattaba ma dallahu ilmuhu fiha mutumin da baya aiki sai da iliminsa menene hukuncin wannan halal su ce to zan sai da shi zan yi mu'amala da shi menene hukuncin wannan haram babu ruwana da shi menene hukuncin wannan to wasu suna cewa halal wasu suna cewa haram ban dai gane to kyale abin ka babu ruwana da shi to wannan shi yake aiki da basirarsa kuma shi ne wanda aka fi yabawa saboda shi ne wanda ya ɗauki siffar mutumin kware yadda ya zo cikin hadisin annabi muhammad fa'ida ta takwas da muke samu cikin wannan hadisi fihi dalilun ala anna salah aljawarihi wa fasadaha bi hasabi ma fil qalbi gaban dan adam baya samun wani aiki na inganci sai ya samu inganci na zuciya wannan shi ya dace da ayar alkur'ani da Allah ke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab babban abin da ke sarrafa jikin dan adam shine zuciya don haka mu'amala ta dan adam wanda yake yin ta da hannu da baki da ƙafa ba sa inganta sai zuciyarsa ta inganta don haka nan ne ainihin mahalli na itibari me ke gyaruwa ka samu mu'amalar ɗan adam ta gyaru zuciyarsa me ke ɓaci ka samu mu'amalar ɗan adam ta baci zuciyarsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo magana nan a ƙarshe yake cewa wa inna fil jasadi mudghatan ku sani cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat eh, eh, jasadu kulluhu idan wannan tsokan nama ta gyaru sai jiki duka baki ɗaya ya gyaru idan tsokan naman ta lalace dukkan jiki sai ya lalace ashe zuciya ita ce abin la'akari idan mutum zuciyarsa tana da kyau to za ka samu da'iman ƙoƙari yake ya ga cewa ya ɗora kansa a kan halal ya nisantar da kansa daga haramun shi yasa aka samu wani hadisi na abu huraira wanda yake cewa alƙalbu malikun wal a'ba'u junuduhu zuciya sarki ce gaɓuɓɓan jiki su ne fadawanta su ne talakawa zuciyar da ke jikin ɗan adam tana matsayin sarki gaɓa na ɗan adam fadawa ne umarni yana fitowa daga bakin sarki fa in tabal maliku tabat junuduhu idan sarki yayi kyau sojojinsa duk sai su yi kyau talakawa sai su gyaru wa in khabasal maliku idan sarki ya baci kabasat junuduhu sojojin nashi gaba ɗaya su lalace talakawa sai su baci kasa ya ta lalace kenan abin la'akari shugabanci wato shugabanci ke gyara al'umma kamar yadda zuciya ita ke gyara jiki sai dai hadisin ba shi da inganci ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 2561 amma ma'anan hadisin gaskiya ne domin akwai hadisai da dama waɗanda suke ƙarfafa wannan fahimta da dama akwai waɗanda mutanen da suke cewa ai ita al'umma idan ta lalace to bai yiwuwa a samu shugaba na kwarai a cikinta kamar yadda suke dogara da hadisin da ake cewa kamata kunu yi wallah alaikum yanda kuke haka ake baku shugaba in mutanen banza ne ce shugaban ku zai zama mutumin banza wannan ƙarya ne hadisin ba shi da asali daga manzon Allah gaskiyar magana ita ce shugaba ke gyara al'umma abinda addinin musulunci baki ɗayansa ya karantar da mu kenan ba al'umma ce take gyara kanta ba shugaba ke gyara al'umma domin da farko in kai la'akari ai mutane kanan nasu ummatan wahida dacen mutane ɗabaki guda ne halinsu ɗaya fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya turo annabawa ka duba yadda al'umma ta lalace zamanin jahiliya ana cikin wannan hali na bautan gumaka na shaye-shayen giya na caca da duk wani aiki na kafirci sai Allah ya fito da annabi Muhammad manzon Allah da ya kafa daula sai ya gyara wannan al'umma yo ashe idan a ce mutanen in sun lalace na ake samun lalataccen shugaba da ba a taɓa samun mutum ya hito cikinsu wanda zai iya gyara al'umma ba ashe shugaba ke gyara al'umma ba al'umma ce take gyara shugabanci ba wannan ya dace da ayar alqur'ani da Allah ke cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim zuciya ita ke mallakan jiki yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan dalili yasa annabi ya riko da addu'a ya dage yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya ne jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda in zuciya ta karkace to ba a maganar kuma zaben halal zaben haram eh, dacewa da shubha da sauransu matukar zuciya bata gyaru ba mutum ba zai iya bambanta halal da haram ba bare har ya dauka amma in zuciya ta gyaru to mutum sai ya tsaya kan addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da wannan addu'a ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika allahumma inni as'aluka thabata fil amri wa as'aluka azimata rushdi wa as'aluka shukra eh, shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadiqa sai annabi ya ce wa qalban salima ya allah ina roƙonka ka bani harshe mai gaskiya kuma ka bani zuciya lafiyayya ni Allah ya ce yau la yanfa'u wala banun illa man atallaha bi kalbin salim a ranar tashin kiyama da dukiya da ‘ya'ya ba su amfani sai wanda ya isa ga Allah da zuciyarsa lafiyayya don haka ba a la'akari da aikinka me ake la'akari da shi zuciyarka shi yasa mazan Allah ya riko da wannan addu'a yanda ya zo a cikin hadisin shaddad bin aus kana rasulullahi yu'allimuna annabi yana karantar da mu wannan addu'a saboda muhimmancinta اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب كدوبا سلسلة الأحاديث الصحيحة hadisi na 3,228 hadisin ya inganta to akwai mushkiloli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana zuciya ita ce take shugabantan jikin ɗan adam to da hankali da zuciya bi ma'ana da ƙwaƙwalwar ɗan adam da zuciyarsa ina hankali yake shin hankali yana cikin zuciya ah, halil aqlu alladhi huwa adatu tafkir fil qalbi am fid dimag zuciya a hankali wanda mutum yake amfani da shi da shi yake sarrafa jikinsa shin a kwakwalwa yake koko a zuciya tun daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka duba sharhin da al-imam an-nawawi yayi a cikin sharhu sahih muslim mujallad na goma sha ɗaya shafi na ishirin da tara ya kawo hadisin nan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu sai yace wahtaja bi hadal hadisi ala annal al aqla fil qalbi la fil ra'si da yawa malaman sunna sun kafa hujja da wannan hadisi suka ce hankalin dan adam ba a kwakwalwarsa yake ba a zuciyarsa ne idan ka ce hankali yana kwakwalwa to ina nassi na ayar alƙur'ani ko hadisin manzon Allah wa fihi khilafun mashhur babu shakka an samu sabani a tsakanin malaman sunna magabata shin hankali na ɗan adam a zuciya yake ko a ƙwaƙwalwa ya ce mazhabu ashabina wa jamahirul mutakallimin annahu fil qalb mazhabar mabiyan mazhaban mu yake cewa mazhaban su shine ita ce mazhaba ta al-Imam Shafi'i yake cewa mazhaban su ita ce hankalin dan adam a zuciya take a zuciya yake lafiyar ra'asi ba a kai ba amma al-Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa huwa fi dimag hankalin dan adam a kwakwalwa yake al-imam an-nawawi ce wa kar yuqalu fi ra'si ana iya cewa yana kai din ah, in aka dauki fahimta ta al-imam Abu Hanifa amma akasarin malamai suna cewa hankalin dan adam a zuciya take illa dai falsafa scientists da philosophers suna cewa hankalin dan adam a kwakwalwa yake wa anil atiba'i hatta hal likitoci ah, wannan ita ce fahimtar da mafi yawa mutane suka rike shine suke tunanin ai hankalin dan adam a kwakwalwarsa yake ba wai a zuciyarsa ba qala al-maziri wa ihtajja al-qa'iluna bi annahu fil qalb to da yawa malaman da ke cewa hankalin dan adam a zuciya yake sun kafa hujjoji da dama daga cikinsu akwai wannan hadisin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa Alawa wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb kaga ja'ala salaha al jasadi wa fasadahu tabi'an lil annabi sallallahu alaihi wasallam yace gyaruwan jiki da lalacewar jiki ya ta'allaka ne da gyaruwar zuciya ma'a annad dima min jumlatil jasadi ko da shike annabi ya sani a jikin mutum akwai kwakwalwa amma annabi bai faɗa ba bai yi maganar kwakwalwa ba sai ya ce jikin ɗan adam gaba ɗaya baya gyaruwa sai zuciyarsa ta gyaru jikin ɗan adam baya lalacewa sai zuciyarsa ta lalace kaga wannan ya nuna cewa zuciya ita ce take ɗauke da hankali ba kwakwalwa ba shekul islam ibn taimiyya ya ɗauko wannan magana ta saɓanin nan in ka zo majmu'u fatawa mujallar na tara shafi na ɗari uku da uku wa amma qauluhu aina maskanul aqli fihi an yi tambaya ina mazaunin hankali yake a jikin ɗan adam sai shekul islam ya ce fal aqlu qa'imun bi nafsil insan ai hankali baya jikin dan adam yana jikin rai na ɗan adam inji shekul islam ibnu taymiya aqilu wa amma min badani idan aka ce ta jiki ne ake son a sani inda hankali ke tsayuwa fa huwa muta'alliqun bi qalbihi a sai mu bada amsa cewa ai hankali ya ratayu ne da zuciya kama kala ta'ala yadda Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha me ya hana su yi tafiya cikin duniya su zaga su gani mana yadda Allah madaukaki ya halaka al'umomi da yawa idan suka gani za su samu zuciyan da za su yi hankali da shi kaga Allah ya ce zuciya da ita za su yi hankali Allah da kansa ya faɗi haka sannan ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma ake tambayar Abdullahi bin Abbas bimaza niltal ilma yabna abbasin da wani abu ne ka samu ilimi haka ya aka yi ka samu ilimi kala sai abdullahi bin abbas ya bada amsa yake cewa bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin na samu ilimi na ne ta dalilin harshe mai yawan tambaya ga kuma zuciya mai yawan tunani ashe tunani hankali yana zuciya fahimtar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan lakin na lafdal qalbi kad yuradu bihi al buga. السنو برية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في صحيحين إذا أكتش زوجيا أنا نفين وتتسوك النامة تكي واتو جيبن hagu na ƙirjin dan adam inji shekul islam ibn taimiyya wa kad yuradu bil sannan ana iya cewa zuciya batinul insani alhali ba ita tsokan naman ake nufi ba ana nufin cikin batinin dan adam mutlaqan inna kalba sha'i batinuhu yayi bayani mai tsawo yana tabbatar da cewa hankali yana zuciya ce ibnu usaymin in ka duba fatawarsa mujallar na bakwai shafin 189 yace qala ba'dun nasi fil qalbi wa qala ba'dun nasi fid dimag wasu malamai suna cewa hankali yana zuciya wasu kuma suna cewa yana kwakwalwa wa kullum minhum lahu dalilun kowa yana da hujjarsa alladhi yaqbalu al-ashya wa yatasawwaruha wa yamhasuha huwa dimag abinda ke karban abubuwa ya suranta ya tace kafin ya yi aiki da abubuwan shine kwakwalwa thumma yursilun natija bayan kwakwalwa ta tace ta gama komai sai ta aika sakamako ilal kalbi ga zuciya summal kalbu shi kuwa ita kuwa zuciya ya amuru in ma bit tanfizi ita ce take umarni a zartar da abin da kwakwalwa ta gama aikinta akai wa in ma bil man'i ko kuwa a bari kaga kenan da kwakwalwan da zuciyan kowannansu su yayi nasa aiki amma idan ana la'akari da inda wato umarni yake zuwa gare shi na ƙarshe shine zuciya wanda in yaƙi to abin da duk kwakwalwa ta shirya ba zai yi aiki ba idan zuciya ta karba abin da kwakwalwa ta shirya sai ya karba amma mafi kyawun fahimta shine abin da Muhammadul Aminu Shinkiti ya tafi a kai uh, Allah ya masa rahama inda yake cewa aiki da ɗan adam ke yi abin da ya shafi fahimta tunani tadabburi wal huda wal dalal wal iman wal kufr waɗannan abubuwa gaba ɗayansu suna zuciyar ɗan adam abinda ayar alkur'ani ta tabbatar kenan kuma abinda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan na'am philosophers scientists suna cewa ammatuhum yaquluna illa alqalil minhum inna mahallal aqli ad-dimag suna cewa mahallin hankali shine kwakwalwa to sai aka samu wasu musulmai suka bi su babu shakka fahimta ta al-Imam Ahmad bin Hanbal kenan da ake masa tambaya yake cewa shi a ganin sa wato hankali yana cikin kwakwalwa ne ba zuciya ba amma mafi yawan malamai a tsawon tarihi abinda suke cewa shine hankali yana zuciya ne saboda haka ayar alkur'ani ta nuna da kuma hadisin manzon Allah kuma Allah ya tabbatar mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha abinda manzon Allah ya faɗa baya faɗansa saboda sha'awa ko son zuciya wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya mana tambaya qul a antum a'lamu amillah da ku da Allah wa ya fi sani gaba da amsa da philosopher da scientist likita da sauransu duk inda mutum ya kai ga ilimi in ya kai professor da shi da Allah wa ya fi sani a antum a'lamu amillah Allah shi ya halicci dan adam shi ko yake tambaya ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah da ya halitta a ce bai san abin da ya halitta ba to bari ka ji abin da Allah da ya halitta ya faɗa yace wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha da aljanu da mutane da yawa suna da zukata ba sa fahimta da ita ashe fahimta tana ina fa atabahum bi annahum la yafqahuna bi qulubihim me ake nufi da fahimta wal fiqhu huwa al fahm wal fahamu la yakunu illa bil aqli fahimta ba ta yiwuwa sai da hankali fadalla zalika ala anna al qalba mahallul aqli ashe zuciya ita ce mahallin tunani da a ce kwakwalwa ce tunani yake da Allah zai ce lahum admigatun la yafqahuna biha haka Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha a suratul hajji kuma Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha qulubun yaqiluna biha me yasa ba za su yi tafiya a duniya ba su samu zukata da za su yi hankali da su aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ashe zukata su ne suke dauke da hankali ba kwakwalwa ba sannan in ka dawo suratu muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam eh, inda aya ke cewa afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha Allah bai ce am ala admigatihim akfaluha ba in ka dawo suratu ala imran yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim munafikai suna faɗin magana da harshen su amma maganar ba ta cikin zuciyarsu me yasa Allah ya ce ba ta cikin kwakwalwansu bai ce haka ba sai ce ba ta cikin zuciyarsu ashe tunani a zuciya yake hankali a zuciya take da yake inda Allah ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim Allah bai ce fa'alima ma fi admigatihim ba Allah bai ce ya san abin da ke cikin kwakwalwarsu ba Allah yake ya san abin da ke cikin zukatansu don haka zahiri abin da ya taho cikin ayoyin alkur'ani shine hankali yana zuciya in ka dawo hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudugatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb zuciya ita ce hankali yake cikinta ga hadisin Anas bin Malik ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika lokacin da manzon Allah ke wannan addu'a sai muka yi tambaya ya rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina kana ji mana tsoro duk imanin da muka yi da kai fa qala sai annabi ce na'am innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla yuqallibuha annabi ce innal admi gaba ashe hankali yana cikin zuciya domin hankali ne in ya tabbata lokacin ne mutum imaninsa ke tabbata don haka Allah ke bada misali da zuciya akai mushkila anan shine ina hukuncin dashen zuciya a addinin musulunci a cire zuciyar wani a dasa ma wani to wannan malamai sun yi saɓani da dama a kai saɓani na fahimta akwai waɗanda ke ganin babu kyau a yi <clears throat> saboda la'akari da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kasra azmil mayyiti ka kasri azmil hayyi taba jikin mamaci a karya wani kashi a jikinsa kamar an karya kashi ne na mai rai babu bambanci tsakanin jikin musulmi yana da rai ko ya mutu Da haka duk wani ta'adi da za a yi wa jikin mamaci laifinsa yana nan kamar yadda ake ta'adi ma mai rai ma da yawa malamai suna cewa babu laifi da zai kai ga ayi da shan zuciya a cire zuciyar wani a dasa ma wani babu laifi bisa la'akari da hujjoji da dama wanda rabitatul alamin islami musamman ta yi zama a kai a garin makkatul mukarrama ranar asabar 28 ga watan rabiul akhir hijira na da shekara 1405 shekaru 26 da suka wuce kenan rabitatul alam islami ita ce kungiya da ta haɗe kan ƙasashen musulmai na duniya ta tattara malamai na duniya sassa aka zauna aka yi wato bitan fahimta ta malamai daban-daban dangane da dashen zuciya a zuciya ga musulmi ko kuma a dasa masa wata gaba daga cikin wani matacce fahimtar su ta nuna musu cewa ya inganta saboda larura ce kuma da ayar alkur'ani da take cewa wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat inna allaha yusmi'u man yasha'u ma anta bi musmi'in man fil qubur rayayye da wato ya dara matacce bi ma'ana shi yafi cancanta akan wanda yake matacce ah, don haka babu laifi don an yi amfani da wani sashi na jikin matacce saboda magance wata cuta da take jikin wani mai rai amma akwai ka'idoji da yawa waɗanda suka gindaya illa dai inda illa take malamai suke tambaya shine shin idan aka ɗauki zuciyar kafiri aka dasa wa musulmi tun daga hadisin manzon Allah abin da ya nuna shine jiki baki ɗayansa zuciya ke sarrafa shi sai zamanto zuciyar musulmi ta lalace ana buƙatar a maddashe sai aka samo zuciya ta kafiri aka ɗauka aka dasa mar ina hukuncin haka sannan idan an dasa mar tun da an ce halal ne wannan musulmin da aka dasa ma zuciyan kafiri shin ya zama kafiri ko ko a'a malamai suke cewa bai zama kafiri ba saboda abubuwan da suke jikin dan adam ba wai jikin ne kadai kamar zuciya ita dai take sarrafa dan adam ba akwai rai rai da jiki suke haduwa sannan su sarrafa jikin dan adam zuciya ce aka ciro na kafiri aka sawa musulmi amma ran fa ba a ciro na musulmi an sa kafirin ba saboda haka wannan zuciyar ba ta sa musulmin nan ya zamanto kafiri kamar a ɗabi jinin kafiri ne a bawa musulmi halal ne kwarai matukar akwai larura duk da shike mafi dacewa a bashi jinin musulmi amma larura tana hukuntawa a ɗauki jinin kafiri a bawa musulmi kuma bai zama kafiri saboda jikinsa akwai jinin kafiri malamai sun yi maganganu da dama kamar yadda bin baz yake bada fatawarsa a cikin fatawa nurun ala darbi mujallar na hudu shafi na 1897 yake magana akan cewa idan aka dasa wa musulmi zuciya na kafiri ya dangana ya wato da irin mu'amala na musulmi din tunda shi musulmin yana da rai wannan rai shi yake sarrafa zuciya idan ya sarrafa wannan zuciya ta hanya ta imani shikenan yana nan mumini in ya sarrafa zuciya ta hanya ta kafirci yana nan kafiri amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗin nan wallahi yana nan tabbas akwai alaƙa tsakanin zuciya da mai ita yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu imanin mutum baya tabbata sai zuciyarsa ta tabbata hadisin yana sahihu targhib <clears throat> hadisi na 554 ah, wannan magana wallahi ta tabbata abinda ya tabbatar da ita shine hujjoji da aka samu daga su likitoci da suka dinga yin dashen zukata misali yanda ya taho a washington post ɗaya daga cikin jaridun amurka <clears throat> idan kana da buƙatar website ɗinsu uh, idan kana da buƙatar link na wannan bayanin da suka kawo na labari labarin wani mutum ne da ake kiransa houghton peter lokacin da aka dasa masa zuciyar wani mutum ita wannan jarida take buga labarin eh, suke cewa bayan mutumin ya warke lokacin da aka dasa mai zuciyar wani, daban sai aka ga ɗabi'unsa sun canza ya zamanto mugu wanda da can ba haka yake ba less sympathetic in some ways suna cewa ba shi ma da tausayi ta wasu hanyoyi har ma suke cewa he just doesn't feel like he can connect with those close to him har ma babu wata hanyar da zai iya mu'amala da na kusa da shi wato yan uwansa da danginsa da iyalinsa da sauransu mu'amalarsa da su duk sai ta canza da za ka yi sacin a internet. ka rubuta can we really transplant a human soul ka rubuta shi ka yi sacin ɗinsa a internet za ka ga amsar da ya fitar maka in ka bi su za ka ga akwai abinda wata wani website ya buga ana ce mai mail online suka ba da misali da wani mutum da ake kiransa Sony Graham yana yankin Georgia har ma zaka ga hoton mutumin wannan mutumin bayan an dasa masa zuciyar wani daga baya sai ya harbe kansa to sai ake bincike ina dalilin da ya sa mutumin nan ya harbe kansa sai aka gano ai zuciyar wanda aka dasa mar din shi ma harbe kansa yayi da zuciyar wanda aka dasa mar din shi ma harba kansa yayi sai suke wato magana akan shin meye dalilin da ya sa wannan mutum ya irin wannan ta'adi ma'ana ya kashe kansa bayan kuma ga har da hotonsa zaka gani mail online eh, idan ka nema insha Allah ko ta text message ko kuma ta email address in ka tura min zan baka link wanda za ka gani ka karanta da idanunka har ma suke cewa the suggestion highlighted against uh, this week that the donor patient could not only be acquiring the organs but also the memories or even the soul suna cewa uh, wato ra'ayin da aka bada har ma shine wasu suna ganin idan aka dasa wa mutum zuciya to ba wai zuciyar ne kaɗai aka dasa mar ba ɗabi'un wancan mai zuciyar ma an dasa mar saboda haka za su zo jikinsa akwai wani website da ake kiransa the unexplainedmysteries.com uh, the unexplainedmysteries.com wato abubuwan mamaki da aka kasa yin bayanin su har zuwa yau wannan website din suke maganganu a kansu wanda duk ilimin bature ya kasa gano sirrin abin suke cewa a wannan website din suka ce there are now more than 70 documented cases similar to sonis where transplant patients have taken on some of the personality traits of the organ donors suke cewa a yanzu an samu kes daban-daban daban har guda saba'in na mutanen da aka dasa musu zukatan wasu sun ɗauki halin waɗancan ba kes ɗaya ba ba biyu ba an samu kesis sun kai guda saba'in waɗanda aka dasa musu zukatan wasu mutane sai gashi sun tashi da ɗabi'u waɗancan mutane kaga abin ya wuce tunanin bature don haka ah, suke ta ƙoƙarin su gano dalilin haka in ka duba mail online har yanzu sun ba da labarin wata mata da ake kiranta Claire Sylvia ah, shekarunta arba'in da bakwai ya zamanto ta samu cuta na primary pulmonary hypertension Ah, abu ne wanda yake la'akari yake da alaka da kamar hawan jini wanda ya mata illa ta sashin zuciyanta 1988 ita wannan baturiya to sai da yake ciwon ya mata illa ga zuciyarta sai ta yi kokari aka yi mata dashen wani zuciya shi wannan yaron da aka dasa mata zuciyarsa shekarunsa goma sha takwas kafin ya mutu Ah, kuma ya samu accident ta hanyar motorcycle shine kamar babur kenan irin masu yawo da mashin din nan irin yan iskan amurka din nan to irin wannan hanya ya je ya faɗi da mashin ya accident accident din da yayi aka cire zuciyarsa aka dasa mu ita wannan to ita da kanta take bayani ita wannan baturiya da aka dasa mata zuciyan take cewa I was given a young man's heart and started craving beer and Kentucky fried chicken lokacin da na farfado hankali na ya dawo jikina na warke kawai sai na ji sha'awar in sha wani eh, giya wanda kuma ita a rayuwarta ba ta shan giya tana sha'awar giya kuma tana sha'awar a kawo mata gashashen eh, kaza eh, sai ita kuma ɗabi'un duk ba nata ba sai har ma take cewa my daughter said I was uh, I even walked like a man sai ita take cewa mama yanzu ba tafiyar ki mata ta canza kina tafiya irin na maza ashe hatta tafiyanta sai ya koma irin tafiyar mai wancan zuciyar wallahi idan kana buƙatar link na waɗannan website ɗin in ka yi min in ka tura min ta email ɗina abu farwa at yahoo.com abufarwa at yahoo.com zan tura maka email ɗin kuma insha Allah ta'ala a link na waɗannan website ɗin zaka gani da idanunka abin da yake tabbatar muku shine mu'ujizar da take tare da annabi Muhammad Allah yake mana shi alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kun ce hankali yana kwakwalwa Allah ya ce yana zuciya da aka ɗauke zuciyar aka dasa ma wani sai ya tashi da hankalin wancan abinda manzon Allah yake faɗa ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat ah, jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu Allah ke cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluha tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadisin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun ah, Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatu da muka yi kuma muna roƙon irin addu'a ta annabi Muhammad ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب tambayoyi suna da yawa idan wani ya biya maka aikin hajji amma baka san yanda ya sami kuɗi ba shin ya halatta ka je dama ina ruwanka da bincike ai haramun ne ka bincike da dan adam ya samu dukiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ka tuhumi dan adam yanda ya samu dukiyarsa manzon Allah ya haramta a hadisai da yawa ya halatta mutum ya saci kuɗin gwamnati ya yi kasuwa in ya juya ya samu riba sai ya mayar wa gwamnati uwar kuɗin to za a yi halatta maka sata haramun ne sata ta kowace fuska sannan kuma wannan dabara shi ake ce ma hila malamai sun rubuta littafai akan abin da ake ce ma hila fasikanci sharri na shaidan shi ke sa mutum ya yi tunanin zai wa Allah dabara da zaran ka fara jin barin biyan ke a zuciyarka to ka nemi gafaran Allah ba a yi ma Allah dabara Allah ya bamu labarin Yahudawa cikin Alkur'ani yake gaya mana babu abin da yasa suka halaka face kokarin su yi ma Allah dabara in ya halatta haram sai su ce to bari ga wani yake da zamu shawo mu cimma wannan haram din ba tare da kuma mun samu laifi a kai ba wato shi tunaninsa bari ya saci dukiya ya kasuwanci in ya samu jari sai ya mayar ga gwamnati ya yi wa Allah dabara ya samu jari na halal ta hanyar haram to abin da malamai suka faɗa haram bai taɓa haifar da halal har abada idan ka samu haram wannan haram ɗin ka jujjuya shi misali ba ma satan dukiya ba da wani zai baka sako ga kuɗi nan miliyan uku ka kai mun wuri kaza maimakon ka kai wannan kuɗi sai ka tafi kai kasuwanci da kuɗin ka saya ka sayar ka samu riba sannan ka kai wannan kuɗi wannan riba da ka samu har duniya ta tashi duk abin da ke haihuwa mallakan wancan mutumin ne sai ka mayar masa ko ka nemi ya gafarta maka ba naka bane don haka ka ba ta inganta sai ka maida ma wannan mutumin ribar da ka samu a jikin dukiyar shi don haka don ya saci dukiyar gwamnati ya mayar mata ribar da ya samu nata ne sai ya mayar mata ita ma yaya 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati masu waware kuɗin jama'a tambayan da yake nan yaya 'yan siyasa to sai mu mika tambayan gare su yaya 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati masu waware kuɗin jama'a shikenan tambayan kaga dai bai yi tambaya yadda ni zan bada amsa ba ko yaya matsayin kuɗin da aka samu ta hanyar gida ko waje da aka gina ana nuna wasan ƙwallon kafa football eh, ya danganci abin da ake nunawa idan haram ne to duk kuɗin da aka samu haram ne in abin da aka nuna halal ne kuɗin da aka samu halal ne zai yi wuya ko wani ya ce maka kwallon kafa halal ne tsantsa sai mai kasada Allah shi kare mu ina son bayani akan wannan hadisi man taraka shay'an lillahi man taraka shay'an fil haram na lahu fil halal to ai nake ganin inda ka samu hadisin zaka nemi sharhan ko da ni ban yi bayanin hakan ba ma a cikin bayani na Allah ya ji kamalan shin akwai bambanci tsakanin sata da fashi da makami da kuma sata da biro akwai ai kaji kai maka bambanta sata da fashi da makami sata da biro ina ga da bambanci kenan ko ah, yana nufin akwai bambancin hukunci na zunubi babu yana nufin akwai bambancin hukunci na haddi akwai ah, sata na biro yana da shubha ba a yin haddi akan duk wani hukunci na sata wadda take da shubha amma wannan sata da aka samu mutum da shaidu karara ya ɗauka kai tsaye babu shubha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi haddi matukar akwai shubha a ciki wannan magana ce mai tsawo sai ga ah, abin da ya shafi fiqh insha Allah in Allah ya kawo mu ga bayanin samai akwai bambanci ah, ya halatta ma'aikacin gwamnati ya karbi kyautar da aka yi masa bayan ya yi aiki haramun ne babu shakka haramun ne ma'aikaci ya karbi wata kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yana cikin alkaba'ir shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu kenan babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wanda allah ya sanar da shi wanda allah bai sanar da shi ba fa bai sani ba saboda shi allah kada ya dauki siffa da kuma suna na allamul guyub ko ka taba gani cikin hadisan manzon allah masanin gaibuka shine allah allah ɗaya yake sanin duka wani gaibi amma yakan sanar da bayan allah gaibi don haka annabawa sun san gaibin da Allah ya sanar da su wanda ba sani ba shine wanda Allah bai sanar da su ba waye ya san gaibi sanin gaibi mutlakan shine Allah ya ya shiga aikin gwamnati da takardan jabu ya matsayin albashin da yake karba haram ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kadhiba lalle ita ƙarya wal da yaudara finnar makomanta wutar jahannama wanda ya samu aiki da takaddan ƙarya yi ƙarya ko bai yi ba ya yi yaudara ko bai yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya bi wannan hanya makomar makomar sauta Allah shi kare mu don Allah a yi wa masu zuwa masallaci don satan takalman jama'a nasiha sati na biyu ana ɗauke min takalmi Allah shi baka lada ah, domin duk abin da ya samu musulmi na musiba yana samun lada akai matukar yayi hakuri yayi fatan samun lada din a wajen Allah su waɗanda suke wannan aiki Allah madaukaki ya shirya da su ah, haramun ne musulmi ya cutar da dan uwansa musulmi in ka dauke takalmi musulmi ka cutar da shi Allah ya sa su gane اللهم اقسم لنا من خشيتك ما به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأس